صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا غانا تا ثلاثة watan ramadan yana da kwana goma sha takwas alif ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya kuma yau sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da 22 miladiya Allah ya haɗa mu a wannan majalisi namu wanda muke zama na goma sha biyar a karatunmu na goma sha hudu a cikin suratul tauba ta, wanda muka fara daga aya ta ɗari da goma sha tara kuma yau Allah ya kama har zuwa ta ɗari da ishirin da biyar ishirin da hudu ishirin da biyar inda muke fashin baki akan waɗannan ayoyi don haka za mu sake jin alarma sai kullahi umar ya karanta mana 124-125 a cikin wannan sura ta tara suratul tauba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم cikin sarki ya ce wai za ma ƙungilar suratun kuma idan aka saukar da sura wa minhum man ya ƙulu a cikinsu a kawai da suke cewa zalatu zadatu yi imana ai cikin munafukai sai su dinga gaya wa junansu munafukai cewa a cikin kuwa akwai wanda wannan surar ta ƙara masa imani ko su gaya wa muminai don su kore wa muminai jin cewa surar ta ƙara masa imani amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun amma wanda suka yi imani sura sai ta ƙara musu imani kaga suna munna na suna munna a bisa abinda Allah subhanahu wata'ala ya tanadar musu na sakamako wa amman ladina fi qulubihim wa inda kuma akwai rashin lafiya a cikin zuciyarsu fazalatum rijisan ila rijisin sai ta ƙara musu shakka da kafirci da dauɗa haɗe da shakka ko kafirci ko dauɗa da take cikin zuciyarsu wa ma tubuhum kafiruna sai su mutu suna kafirai ba su yi imani da Allah to a nan ne muka tattauna akan matsalar maradul ajiya kuma muka fara tattauna akan matsalar ziyadatul imani wani kusanu imani yana karuwa kuma yana ruwa. wanda wannan ita ce aƙidar ahlus sunnati wal jama'a al-imam ibnu abi al-iz al-hanafi Allah ya tsansa da rahama sharifu al-aqidah al-tahawiyya Allah ya gafarta masa yake cewa game da abin da ya shafi kususun wannan aqida yake cewa فكيف يقال بعد هذا أن إيمان, أن إيمان, أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان bayan kawo ayoyi da suke nuna cewa imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa ce to ta za a yi to bayan duk waɗannan abubuwa da suka tabbata a ce imanin mutane ɗaya ne ba zai wa ce imanin mutane ɗaya ba ne dole akwai wanda ya fi wani imani to kuma in ka tona za ka ga shi wannan wanda imanin nasa ya fi yawa ya fi wannan wanda imanin nasa bai kai ba ya fi shi ayyuka na ɗa'a ko kuma shi ba ta ƙila wannan ɗin da imanin nasa a sama yake sai ya dinga yin ayyuka na sabo sai imanin nasa ya dinga raguwa ya dinga raguwa to don haka wannan ita ce maƙala ahalus sunnati wal jama'a alimam abdullahi ibn mas'ud al Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar da imam al-bukhari ya rawaito shi ta'liqan bi siratul jazm a cikin kitabul iman sannan al-imam abubakar ibn abi shaiba ya kawo shi mausulan a cikin al-musannaf bi isnadin sahih abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi aka rawaito daga gare shi yana cewa a cikin addu'a sai yana cewa Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha Allah ka kara mana imani ka kara mana ilimi yaqini kenan sakankancewa kuma ka kara mana fahimta haka wannan wannan abin nan zancen abdullahi bin mas'ud a gafarce na Allah ya ji kansa da rahama yana cikin al-mu'jam al-mu'jam al-kabir na imam al-tabarani bi sanadin jayyid kamar yadda imam al-haythami ya faɗa imam al-bukhari ya rawaito ta'liqan daga mu'az bin jabal Allah ya ƙara da a gare shi bi siratul jazm shine wasalahu al-imam abu bakar ibn abi shayba mu'az bin jabal yake cewa radiyallahu anhu yana gaya wani mutum yake cewa ejilis bina nu'minu sa'a zo mu dan samu wuri mu zauna mu ƙara imani ko da na sa'a ɗaya ne abinda mu'azu yake nufi a nan shine su zauna su ambaci Allah su yi wani aiki na alkhairi saboda wannan aikin ya ƙara musu imani ko su karanta ƙur'ani sai su samu ƙarin imani ya shahara a wajen salaf ta'alau nu'minu sa'a ku zo mana mu ƙara yin imani ko da sa'a ɗaya ce haka zalika ya tabbata daga ammar ibn yasir Allah ya ƙara yadda a gare shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Imam Bukhari ya rubuce shi a cikin sahih kitabul iman babu ifsha'u salami min al-islam babu da yake magana akan cewa ya da sallama ai shi ma musulunci ne inda ga mutane ka gaishe su kai musu sallama to amma yake cewa salatun man jama'ahunna na jama'a al-iman akwai abubuwa guda uku duk wanda ya same su to fa ya sami imani al-insaf min nafsihi wa kanta adalci wal infaq min iqtarin sannan kuma ya zama ba shi da hali amma kuma a haka yake daukar dan kadan din da yake da shi ya baya wa bazal salami lil alam kuma duk inda ya ga mutane ya mutu sallama abin da yake nufi shine ko kai mumini ne to in kai wa'annan imanin ka zai karu ashe wannan yayi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kiran zadatum imanan wa hum yastabshiruna an karɓo daga jundub ibn abdullah Allah ya ƙara da a gare shi shi ma jundub sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ne kamar yadda al-imam ibn majah ya rawaice shi a cikin sunan ko a cikin muqaddimat sunan sunan din ne amma akwai mukaddima da ya yi ta wanda gaba ɗaya ta shafi abubuwan da suka shafi aqida ta ahlus sunna da imani da sauransu al-imam al-hafiz ibn mandah a cikin kitabul iman ya rawace shi bi sanadin Hassan. wannan magana da zamu faɗa a bi isnadin hasan daga jundub ibn abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi yace kunna ma nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa nahnu ghilmanun hazawira bun kasance a wajen annabi sallallahu alaihi sallama a lokacin muna samari yan bana bakwai hazawira jam'u hazawar wa huwa shabul mumtaliku quwwatan wa nashaqa shine saurayi ɗan bana bakwai yace wa inna ahadana layutal iman qabla al a wannan riwaya ta ibnu majah wa nahnu fi wa nahnu ghilman hazawira fata ta'allamna al-iman qabla an nata'allama quran sai da muka fara koyon tarbiyya a wajen annabi sallallahu kafin ma a koya mana qur'ani thumma ta'allamna al-qur'ana fazdadna imana sannan sai muka zo kuma qur'ani ya sauka sai imanin ya tsara a wata riwaya kuma ishna burhatan min zaman mun rayu tsawon lokaci a gaban annabi sallallahu wa nahnu fityanun hazawira a lokacin muna matasa yan bana bakwai wa inna ahadana la yu'tal iman qabla al sai kaga kowanne ɗaya daga cikin mu yana fara koyan tarbiyyar imani kafin qur'ani domin ya kamata a gaya maka ma darajar qur'anin da matsayinsa da cewa duk abin da ya sauka a cikinsa gaskiya ne kafin ma a fara biya maka sannan kaga sai in aka biya maka qur'ani sai kaga abinda aka koya maka nan ashe gashi kuma ma kai kanka ka ganshi a zahiri sai imanin ka ya tsaro na imana sai imanin ya tsaro kaga ashe kenan taurin kai ne da girman kai zai sa mutum ya ce imani baya karuwa الإمام الخليفة الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز ibn marwan al'amawi Allah ya ji da rahama Umar ibn Abdulaziz Allah ya gafarta masa kamar yadda yake cikin kitabun iman babu qaulin nabi sallallahu alaihi islamu ala to shi al Umar ibn Abdulaziz wanda khalifa ne shi yake cewa al-khalifatul rashid al-khani yake cewa inna lil imani fara'iza shi fa imanin nan da ka san shi wanda yake cikin zuciyarka akwai abubuwa na tilas a cikin sa wa shara'i'a akwai kuma in sa ayyuka na shari'a a tare da imani wa hududa kuma akwai wasu iyakoki wa sunana akwai kuma abin da ya kamata a yi sunna ce faman istakmalaha wanda ya da alfara'id wa shara'i'u Wawal fududu wasu sunan sunan gaba ɗayan su, faɗaɗi takmalar iman, to wannan ya cika imani. Waman lamnyat tak mil ha, lamnyat tak imana, wanda kwa duk bai sami wa 'yan gaba ɗaya ba, to akwai sauransu a imani. Me Umar yake nufi a Yana nufin a kan samu wani da ya cika, wani bai cika ba, wanda ya cika ya fi wanda bai cika ba. Da haka za ga imanin sunan na'uwa kar, ba daidai yake da imanin rabo wasu ba. saboda shi ya ce su cika da baki ɗaya abubuwan da ake bukata don haka dole ne imani sai an hada da magana da ƙudiri a zuci da kuma aiki kuma dole a yarda cewa imanin yana ƙaruwa bisa ga ayoyin nan yana kuma raguwa bisa ga dalilai ingantattu sai dai ya kamata mutum ya san abubuwan da suke daɗawa mutum imani abubuwan da suke daɗa mutum imani su ne ayyuka na gari al'imam sheikh muhammad a sheikh usman muhammad ibn salih allah ya tsanta da rahama yake cewa ka innal insana kullum zada ma'aikatan lahi wa bi asma'ihi wa sifatihi isdada imanin bila shakk mutum duk lokacin da ya ƙara sanin Allah ya ƙara sanin sifofin Allah ya ƙara sanin sunayen Allah to sai kaga ya ƙara imani kuma haka ne kai ka san ayyukan Allah ba yanzu kawai a zo a gaya maka cewa ubangiji da ya halicce ka ya maka zuciya saboda mahimmancinta sai ya ɓoye ta a tsakankanin ƙirjinka Ya sa muddin kana da rai to zuciyarka tana nan a kara a kiyaye isa zuwa gare ta sai dai in isa zuwa ga rayuwarka ne to amma ita ce rayuwarka gaba ɗaya sai Allah ya sanya mata waɗansu manajoji waɗansu sakatarori waɗanda su ne suke wakiltar ta a zahiri kowane sakatare daga cikin sakatarorinta gwargwadon mahimmancinsa a wurin zuciya gwargwadon da Allah ke ba shi kariya sai Allah ya sanya maka ido domin ya zanto sakataren zuciya ne dangane da abin da ya shafi nakalto abubuwan da suke faruwa a gansu a kai wa zuciya ita kuma da ƙwaƙwalwa su yi aikinta su aikinsu sai Allah ya sanya maka kunne ya zama shine aminul kalbi fi ma yata'allaqu bi naqlil asma' wal akhbar sai ya sanya maka harshe ya zama shi kuma aminul qalbi ne fi ma yata'allaqu bi amrayn na daya shine yake wakiltar zuciya wajen dandano ya kai mata ya gaya mata shi yake wakiltar zuciya kuma wajen dauko abin da zuciya ta raya ya fito da shi waje sai Allah ya sanya maka fata ta zama ita ce sakatariyar zuciya dangane da abin da ya shafi jin abu a gane sanyi ne ko zafi ne ko menene wanda waɗannan abubuwan zuciya abin nan jinka da ganinka da hancinka da yake ɗaukowa zuciya sansano da fatarka da take sensin ɗin abu su ne yi rayuwar ka ba ba ka bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito da sanadin sahih a Tirmidhi a manzo Allah sallallahu Abdullahi dan Umar ya ce manzo Allah baya zama a wani waje ya tashi sai yayi addu'a a ciki yana cewa Allahumma qtim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak Allah in ka tashi raba tsoranka ka ba mu tsoran da in muka same shi to zai ta zai zama shamaki tsakanin mu da sabanka ka ga sako ma ka ga ba za ka yi ba saboda kana jin tsoron Allah ko ba kowa a wurin sannan Allah in ka tashi raba da'a ka ba mu da'ar da in muka rike ta daga nan har aljanna wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya sannan Allah ka ba mu ilimi da ya yaqinin da in muka same shi to duk wata masifa ta duniya sai mu ga ai kaɗan ce akan talahira. in dai mun tsira daga talahira. lahira wa matti'ina bi asma'ina Allah ka kashe mu da kunnan mu so da yau in aka ce kunnan ka ya mutu fa ka fara mutuwa ke kafin a ɗauke ran wa absarina Allah ka kashe mu da idan mu saboda ido da kunne umana ulkalbi sai kuma ya tattare raguwa ya ce wa ƙuwatina da ƙarfinmu na ɗanɗano da ƙarfinmu na jin abu da ƙarfinmu na riƙe iyali da ƙarfinmu na tattalin arziki da ƙarfinmu na hankali da tunani da ƙarfinmu na jiki na lafiya ba ce wa ƙuwatina ya ce wa uwatina ma aba aitana iya zuwa lokacin da za ka raya mu in shekara ɗari kaɗi ban mana ya sa har ranar ƙarshe muna da waɗannan abubuwa da magani a gonar yaro mutane duk ba sa tuno wannan addu'a mazala duk sanda zai tashi daga waje sai yayi wannan addu'a waje alhalwari ta minna Allah ka sa waɗannan abubuwan mu za mu ci gajiyar su kar ka zo ka gama bautawa mutane da idanka da kunnanka lokacin da ka tsufa kake buƙatar su kai kuma ka rasa su waj'al sa'rana ala man zalamana Allah ka sa duk fansar da mu sha ki ta ya zama zamu sha ta ne akan wanda suka cuce mu wanda bai taba mu ba ruwan mu da shi wansurna ala man adana wanda duk ya mu Allah ka ɗora mu akan sa wala taj'al musibatana fi dinina Allah karka sa jarabawar mu ta biyo ta bangaren addini wanda ta biyo ta wani bangaren daban zamu iya jure amma ta shigo addini an samu matsala wala taj'al duniya dunya akbar hammina Allah karka sa mu zama mayin duniya ya zama ita ce kadai abin da muka sa a gaba wala ma balaga ilmina kuma karka sa rayuwar mu kawai mun san ilimin duniya amma ba abin da ya shafi abin da ya shafi mun san kimiyya mun san fasaha mun san tattalin arziki mun san tarihin turai mun san tarihin Najeriya da samun yancin ta amma an aka zo batun yaushe aka wajabta yaushe aka wajabta azumi baka sani ba kuma baka damu da ka sani yaushe aka fallanta sallah baka damu ba ne hukuncin wanda ya kaza duk wannan ba damuwa ka bace amma current affairs duk kasansu tattalin arziki harka kuɗi ka san farashin dala ka san farashin euro ka san farashin sterling pound ka san farashin riyal ka san farashin yen ka san farashin dirham da dinar ka iya fashin mai iya kan abin da ya shafi harkar tattalin arziki da harkar siyasa amma tabbe ka nisabun da ka ce kai Allah ni ba damu na yi ba sannan ka tambayi malamin to wala taj'al lid-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina dan duk randa haka ta same ka to wallahi maka kabbara ka gama mutuwa a addinin ki wala tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamna Allah karka dora wanda baya tsoronka kuma baya tausayin mu kuma ya zama shine jagoran mu to mahallin shahid alan dai wa matti'na bi asma'ina to yanzu yau aka gaya maka cewa ka duba ka ga wayannan abubuwan gaba ɗaya wanne ne yafi muhimmanci da ido da kunne da hanci da harshe da fata wanne yafi muhimmanci a jikin ɗan adam na ido kunne to kowanne gwargwaron muhimmanci su gwargwarai da Allah ya ba shi kariya yanzu aka ce maka ido da me aka yi shi da me aka ido nama ne shi ko kashi kawai ido shi ne ido ko ba aka wani to ka duba kariyar da Allah ya bawa ido kuma sai ya kewaye shi da wasu kasusuwa masu kwari wanda fasa wannan ƙashin, wala ba karamin abu ne zai iya fasa kashin da yake kewaye da idan ka ba sannan aka yi masa wani tudu na kundukuki sannan kuma aka zo aka yi masa wata katanga da gira sannan sai aka aka sa masa wata fata wata ba irin ragowar fatoci ba wacce take da spring wacce take iya juyawa cikin sauki ta rufe ta buɗe saboda dole akwai buƙatar ka samu kariya kuma daidai inda mantikar iya unguwar idan gaba ɗaya sai Allah ya bata wani ƙarfi wanda ta zama autonomous ba ta da alaƙa da kowace gaba a jiki da kanta take aiki saƙon daga ido kawai take karɓar saƙo ba ta buƙatar ka yi wani yunkuri da hannunka da zarar ta ga haɗari kawai za ta ba da kwaman yanzu nan idan zai rufe kuma da zarar haɗarin ya tafi saboda kana buƙatar ka ci gaba da gani idan zai buɗe kuma aka zo aka sa mata wani wato wata irin wifa da kuma fartela a sama da ƙasa na gashin ido kuma sannan aka sa shi ya zama ado gare ka tun da shi ake fara hangowa in an kalle ka akwai wanda ya ya kan ba Allah ba mahimmancin da ido yake da shi shi kuma kunne ai ba a ganin kunne shi kunnen yana can ciki amma saboda hadarinsa da sensitivity ɗinsa ya fi komai sensitivity a jikin ɗan adam sai Allah ya ɓoye dodon kunnen a can ciki sai masa wa'yansu kwane-kwane-kwane-kwane kuma ya dinga sa masa wa'yansu matakai a ƙarshe kuma sai zo shimfiɗa masa wata ƙofa tsatuwa ya rufe ta da wani gurin guntsi wanda za ka iya cakuɗa shi ka murɗa shi ka murza shi ka yi sama da shi ka yi ƙasa da shi ka tankware shi kuma kana sa sai ya dawo yadda yake duk jikin ɗan adam ba da irin wannan sai kunni wannan ba mu zo scientific aspect na kunne ba wannan mu kyale wa likitoci da masana human anatomy amma harshe duka ya fi nan muhimmanci shi yasa kafin ka isa zuwa ga harshe sai ka da matakan tsaro masu tarin yawa saboda shi bayan ya ɗauki test ya kai to kuma yana ɗauko abu ya dawo da shi aikinsa ya fushi 24 hours a cikin aiki yake ta shi sa sai Allah ya yi shi nama mai tsantsa lahamun ne khalis to amma a ɗabi'an nama flesh yana da nauyi saboda ruwan da yake ɗauke da shi ko jeji ka je ka kashe dabba za ta yi maka wahala ɗauka sai ka yi jirgi ka sa wuta ka babba, ka tsana ruwan sannan naman zai yi saukin da za ka iya ɗauka to sai Allah ya saba yanayin harshe da ragowar nama na jiki kuma sai Allah wani ta'ala yi shi shi ma ya ba shi iko wanda farkonsa ba shi da alaƙa da ƙarshensa da haka za ka iya yin mu'amala da farkon harshen ƙarshen ma bai san halin da ake ciki ba za ka iya alaƙa da gefensa na dama na hagu bai san halin da ake ciki ba haka san haka ma sannan kuma Allah ya masa wata shimfiɗa mai santsi wanda duk jikinka ba shimfi ba abin da yake da santsinsa in aka ce maka ka faɗi shimfiɗar da aka yi maka wacce harshe yake kwana a kanta wacce a sanadiyar santsinta ne harshe yake samun damar ya yi rawa ya yi dama ya yi hagu na ga maka ka faɗi da me aka yi ta kai dai ka san ba nama ba kuma ka san ba kashi ba ce kuma ba fata ba ce kawai sunanta shimfiɗa harshe kuma sai Allah ya kewaye gabaki ɗaya harshen da irin wani gaba ɗaya bakin da wani abu mai kama da irin wannan shimfiɗa ba don kowa don a bawa harshen damar motsi saboda a cikin awa 24 baya buƙatar izinin kowa in banda zuciya wajen motsi kuma ka jarraba ka gani da za ka tsaye da harshen ka tsawon minti ɗaya baka motsa ba sai numfashinka ya kusa ɗaukewa zai mutu mutane ba su san da haka kawai ka tsaya minti ɗaya kakka motsa harshen na baka asamin ko ka buɗe bakinka ko ka rufe bakinka wallahi sai numfashinka ya kusa ɗaukewa ba ka sanin cewa wannan ma rahama ce ta ubangiji to sannan shi harshen tunda aikinsa shine ya ɗauko wa zuciya abin da aka ɗora a kansa domin ta kai wa ƙwaƙwalwa a fassara wani irin abu ne sai Allah ya sanya masa a kulaima ta zauƙiya kowace kulaima zauƙiya tana da rai kuma akwai bajet ɗinta a wurin ubangiji wanda matsakaicin adadin ta zauƙiya ba sa gaza hamsan wa tisina alif kulaima zauƙiya 95,000 na nan. ulaimat zauƙiya inda za a rage ɗaya, to da za ka iya samun matsala wajen gane test ɗin da wannan ɗayan da aka rage ya shafa akwai waɗanda suke fayyace tsani akwai wanda suke fayyace ɗaci akwai wanda suke fayyace zaƙi akwai wanda suke fayyace bauri wannan su ne ɗanɗano da suka fi shahara tsani da ɗaci da zaƙi da bauri amma akwai ɗanɗano ɗanɗano masu tarin yawa waɗanda kana jin su ma ba san sunansu ba kuma waɗannan kulemat zauƙiya din su ne suke taimakawa wajen fayyace wannan ɗanɗana sannan kuma shine muƙaddima ta farko ta digestion ɗin abinci shi yasa sai Allah ya sanya maka da harshen yana buƙatar ban ruwa to sai Allah ya maka ƙofofi na idaniyar ruwa a tsakankanin bakin wanda baka san a inda suke ba kawai dai da zara aikin ya tashi kawai ana sakin ruwa ya zo ne ya za da an ce buɗe bakinka aka zo da wani abin ban sha'awa sai aka ɗauke sai ka ji yawonka ya tsinke ai ruwan ne yake fitowa domin ya fara kafin ma abin ya shiga shi kuma ya zama muƙaddima sai gare shi sai Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya bashi wani tsaro mai ƙarfi da waɗansu ƙasusuwa da ake kiransu haƙora aka yi su a sama aka yi su a ƙasa ta yadda in ka kulla bakin gam sai dai a kashe ka in ana so a je inda harshen yake amma ba buɗewa kai ba ita ba su ma hakurin sai Allah ya karkasa su da yawa ya ba su kowanne ya ba shi wazifa irin tasa aka yi maka turani aka maka mabiyan turani aka maka zaga aka yi maka fiƙa aka maka kuma haƙoran gaba to amma inda Allah ya sanya su kashi ne bai ɗaya to harshen yana buƙatar iska wacce za ta taimaka wajen zafin da yake fitowa daga ciki to a samu wata iska da za ta haɗu da wannan zafin don ta yi kulun ɗin yanayin wajen to kuma ita iskar ana son adadi stabilize iska ake so to in aka batta ta dinga shiga gaban kanta ko yanzu ka buɗe bakin naka iskar ta dinga shiga to fa harshen naka zai bushe in ya bushe kuma nan ma wata matsala ce to sai Allah ya bar haƙoran ya zama ko ka rufe su iska za ta iya ratsawa ta sama ko ta ƙasa ko ta tsakiya kuma da Allah ya tashi sai bai yi maka gaban haƙoran irin na kare ba sai gyara maka su irin na mutum su yanzu barin tambaye ku da Allah yanzu na fara gaya muku wannan abun ban ƙarasa ba baka ƙara jin kawai Allah ya burge ka ba ko baka baka fara ƙara jiya ka, to imanin ka ne ya ƙaru ai to mu bar shi haka mu koma mu ci gaba da karatu <laughs> inda za a yi ta gaya mun Allah ya ce wa fi anfusikum ka duba kanka kawai ka duba iya halittar da Allah ya maka da za mu zo batun lebe mu ƙara ma magana haƙoran wanda kimiyya ta ɗan adam tun tasowarsa da ya fara yin tsahun injin nika abin da yake markaɗa abu da aka auna tsawashin na duniya gaba ɗaya da raha abin nika da kuma irin irin fasakiniyar da aka zuba a harshe duk duniya ba wani abin da yake blinding ɗin abu ko markaɗa abu wanda ya zanto ƙasarsa ne yake control ɗin abin yawanci saman ne yake aikin amma saboda saman yana ɗauke da ƙwaƙwalwarka yana ɗauke da abubuwa mai mahimmanci sai aka ba shi hutu sai zanto inda kana da matsala a muƙamuƙin ƙasa shine kake da matsala a baki kuma da mahimmancin wannan wajen hatta tsarin maganar kama. a ce baka kawai yadda kake magana kai ba ka sai da kake kake furta harafin a ba a din nan wacce take ɗauke da alhamza tun daga huhunka ake fara kira ta idan tumillar huhunka ta takura ta turo iska kuma da karfin ta yadda ka san iya aikin da za ta yi kenan a duniya kai ba ka san san da take yin haka ba kuma lokacin da za ka furta a ta alhamza har kasan a ta sai ta yi aiki saboda tumullar huhun sai take tatso duk wani ƙarfi da Allah ya bata sai ta harbo iskar tana zuwa iska in ta zo makwallato sai ya rufe sai iskar ta daki makwallatan to gaɓoɓin furitinka su suke yin aiki ko su buɗe ko su rufe ko su rusuna domin su ba wa harafin dama fitowa sai Allah ya halittar maka murya sai kuma muryar ta fito sai kuma a ji harafin ya fito wadda ka aka ce ka faɗi wannan technology ɗin na furta harafi shi kaɗai ya isa ka gane cewa wanda ya maka wannan ya isa ka bauta masa shi kaɗai, to sanda ka ja ka imanin ka ya tsara an gane waye ke wannan shi sa ga a cikin sifofin Allah na halitta ba a ce kawai alkhaliqu ba sai aka ce alkhaliqu sai aka ce albariku sai aka ce almusawwir da creator alkhaliqu albariku da fashana al-musawwir da wonderful originator wanda kowace kalma ɗaya in ka ɗauke ta ita ma kayar falsafar ta a lura da kuma a tauhidi sai ka gane cewa da a ce kawai ka iya ka biya iya albashi ladan wannan abin da aka yi maka a ce kawai tun daga halittar ka haka koma ga Allah sujada kake da baka iya biyan halittar magana ba kawai wannan abin kana jin ka sai ka ji imanin ka ya da abinda muhammad bin salih al yake nufi kenan idan ka ƙara sanin Allah da kifofinsa, sai ka ji imaninka ya ƙaru me yasa ka ji bayan Allah na gari in sun yi addu'a Allah yana karɓa addu'a akwai bawan da in ta ƙure zai roƙi Allah ba irin roƙonka yake ba saboda ya shiga wani alam na mushahada zuciyarsa ta tsallake dukkan wani hijabi na sanin ubangiji ta kai matuƙar ihsani da mushahadar da ji take yi ba bambanci tsakanin hijabin da ke tsakaninta da ubangiji ba ta ganin shi da ganawar da take da shi tun da shi yana ganinta wadda ke ba ma ya kone bai lahajata sufiya ko amma dai malamai suna yi ana kuma ganewa a haka to shi sa sai malami ka ji ya ce masanin Allah arifi sai ce Allah na roƙi ka kai kaza sai kuma ga Allah ya yi sai kana duba tarajum na masana Allah bayan Allah saboda wannan zunzuru ta yakinin da yake cikin zuciyarsu wannan ya faru akan sahabbai da yawa ya faru akan tabi'ai da yawa Ka ji mutum an ce ya yi addu'a Allah ya karba ba a daga kafa ko lokaci saboda ya san wanda yake roƙo wanda yake roƙo ya san shi kai ka zuciyarka tana can jira kake kawai kai Allah Allah kake maka gama addu'a ka tafi wani waje ba ma ka gane wanda kake roƙa ba to sai addu'a ka za ta yi saurin karbuwa sanin Allah yana da matukar muhimmanci babu abin da ya kai shi taimakawa ɗan adam wajen ƙaruwar imani to Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yake cewa ولهذا نجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيمانا من الآخرين shi yasa za ga matana ilimi wanda suka san Allah irin sanin da ba kowa ne wa Allah wannan sanin ba sai ga imanin su ya karfi ƙarfi fiye da wannan kuna tare da mutum za a karanta aya ta qur'ani kana fahimta yana fahimta amma ka ga yana kuka kai ba ka kuka me yasa saboda imanin ya yafi naka domin kuma dama shi imani yana da wa'ansu matakai guda uku matsayi ne position ne sai ka hada su kake kure imanin maqamatul iman shine al-khawfu war rajau wal-mahabbatu kuma ba ka samun al-khawfu war rajau wal-mahabbatu sai ka kai matuƙa a ma'arifa Allah ya sa mu zama cikin masana Allah masu samun irin waɗannan matsama to wannan abin da Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen ya faɗa kenan cewa sanin Allah bayan aikace-aikace suna ƙara mutum imani sannan bugu da ƙari karatun alƙur'ani da tadabburinsa yana ƙara wa mutum imani mala ya karanta mana aya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imani. to bayan karatun ƙur'anin ma a fassara maka ƙur'anin ai maka bayanin abinda ƙur'anin ya ƙunsa, sai ka ji imanin ka ya ƙaru kuma da za ka mutu a daidai lokacin da imanin ka ya ƙaru to da in Allah ya tashi sata aljanna sai ka fi samun daraja fiye da darajar da da ka mutu kafin imanin ka ya ƙaru shi yasa kuma da zaran mutum ya saba wa Allah to sai a wawashe wani bangare na imanin sai a eba wani kilo nawa a imanin mutum gwargwadon saban gwargwadon kilo nawa za a iya. akwai saban daga baki ɗaya ma imanin ake cirewa sai dai a bar maka asalin imanin kamar zina da sata da shan kayan maye mazala Salama ke cewa kamar da gaskiya da sabu huraira inda shekhai la yazni zanin ya zini wa huwa mu'min wanda duk zai yi zina to a lokacin ba shi da imani ba wai ya zama arne ba kamar da khawarij suka tafi a'a cikar imanin ta bar shi yanzu asalin asalin imanin ne kawai a zuciyarsa wanda da shi ne in ya gama zina zai yi wanka ma ya san cewa akwai jaraba a jikinsa saboda ya san inda zai saboda dole zai yi sallah da ba asalin imanin ai ba zai yi sallah ba ko ba haka bane shi yasa wanda asalin imanin ya fita daga zuciyarsa to shine zai rejectin in la ilaha illallah an gane sannan maza Allah ya ce la sirku sariqun hina yasriqu wa huwa mu'min barawo sanda zai zo ya dauki abun wani ba imani a tare da shi kuma kai ka san ba imani barawo ba ruwansa da ya kai ka samu ka, ba ruwansa da me za ka yi da shi ba ruwansa da amfanin abun a wajenka ka zai iya kashe kama don ya dauke imani don ya dauke ka. barawo yanzu ya zo ina dan Allah ba dole Allah ya tsine wa barawo ba Sai samu zara kuma duk tausayin sa amma yace la'ana Allahu tarik Allah ya tsine wa barawo yasriqu al-baybata fa tuqta'u yaduhu wa yasriqu al-habla fa tuqta'u yaduhu yaje ya saci kwai daga nan har a yanke mai hannu yaje ya saci igiya a yanke masa hannu sun ce ba din tana nufin zinari da ya kai misali habl din kuma tana nufin jirgin ruwa wasu kuma suka ce a daga satar kwai zai je ya saci kaza har ya je ya saci abin da ya kai misali saboda imanin yana tafiya yana ƙara kuma shiga cikin ɓata rashin tausayi yana tafiyar da imani a cikin zuciyar mutum to sai mu lura lalle ƙaruwar imanin nan da rabuwarta na ɗaya daga cikin aƙidan mu a halittun wal jama'a a jiya na gaya muku cewa akwai waɗanda suka tafi akan cewa imani baya ƙaruwa baya rabuwa kawai imani abu ɗaya ne daga cikinsu akwai khawarij al-khawarij su ne a turanta ake cewa kharijai wayansu mutane ne wayanda suke da aqida suke da wayansu aikace aikace kuma suke da wayansu alamomi kamanni aqidar su shine suna da aqidoji da yawa daga ciki akwai aqidar zagin sahabban manzo Allah sama da rena su domin su a wurin su duk wanda baya tare da cuto ba mumini bane farkon wanda suka fara zagi sayyidina aliyu Allah ya ƙara da a gare shi sai suka zo suka zagi sayyidina muawiya suka zo suka zagi amr ibn da abu musa al kuma suka halatta jinin ƙarshe suka ci nasarar kashe sayyidina aliyu Allah ya ƙara da a gare shi sayyidina aliyu kuma a ubangidansa na farko shine zuhuwaisira at-tamimi wanda ya tashi a gaban manzo Allah sallama, a ji'in rana, ji'irran manzo Allah yana raba ganima wai saboda zafin kai da jin cewa shi ya isa wai ya kalli manzo Allah ya ce masa kai adalci wannan rabon ba dan Allah kai shi to kuma har yanzu khawarij na yanzu za su kalli mutum mai kima da daraja wanda ya fi su ilimi ya fi su imani ya fi su wara'u da gudun duniya ya fi su wa fitina su kalle shi su kuskurantar da shi ko su kafirta shi ko su tamma da shi daga musulunci to sun yi daidai da shi a wajen kafarta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai bambancin su da shi'a su shi'a suna halatta zama a zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma khawarij sai dai wannan ya zama taba'an amma baya cikin asalin addinin su ba su dauki zagi a matsayin ibada ba amma dai suna kuskurantar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama abu na biyu kuma suna da zurfafawa a addini a cikin zurfafawarsu akwai abin da daidai ne domin 'yan kawari za ka sami su mutane ne masu tsananin sallah masu tsananin karatun alkur'ani masu ibada da azumi ba sa taɗaitawa a kan wa'annan abubuwa to amma manzala su salama ce ya ƙar'un alkur'ana walakin layi jawi zu hanajiran suna karanta ƙur'ana ma ba sa fa'idantuwa da shi ba ya huce maƙogaransu yamraquna min ad-din muruqa sahl min ar-ramiya suna fita daga addini irin yadda ka san bullet yana fita daga cikin bindiga daga cikin aqida su shine sun ce imani wani abu ne dunkulalle da ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sama ya shiga kenan kuma ya shiga da shi daga baki ɗaya duk wani abu nasa kana yin wani abu na kuskure kuma zai fita don haka mazinaci kafiri ne a wajensu maƙaryaci kafiri ne a wajensu ko yaya kai wani sako dai na kabira barawo kafiri ne a wajen 'yan khawarij to don haka duk abin da suka fassara shi kuma a matsayin laifi to wanda ya aikata shi kafiri ne shi yasa zaka ga masu aqidar kafirta mutane a wannan zamanin su ne ƴan khawarij na wannan zamanin. sannan kuma daga cikin aikace su. sun fi damuwa da sun fi damuwa da su kafarta musulmi ko su fitar da musulmi daga shari'a akan kafiri kafiri bai dame su ba mazala kuma ce yaqtuluna ahlal islam su musulmai ne matsalar su a duniya an kafiri zai ta kafirci ba ruwan su da shi ina musulmai suke anan za su je kawai su bala'in su kuma suna kyale kafirai ba ruwan su da kafiri to haka ko a cikin musuluncin ma wanda duk ya zanto shi damuwarsa da ƙaiƙayinsa ina malami yake mai bin tafarkin annabi sallallahu a kansa zan yi aiki project ina a kansa yake da zarar sun ga wannan malamin ya yi kuskure sawa'un kuskuren ya tabbata ko bai tabbata ba to fa a nan fa matsalar take fa in rubutu ne sai a yi mujalladi a kansa a kuskurantar da shi a nuna ka a saurare shi in zai yi daidai so duk wannan duk bai dame su zama kamar kudaje kuma za ka ga a buƙatoto mai girman laifi a wajen su kuma ba shi da laifi amma wani ɗan abu kaɗan wanda yana da laifin amma laifinsa bai taka kara kaya ba sai ga shi kuma shi su suke ba wa muhimmanci domin wai suna tunanin halaccin kashe sauro a harami ko kuda a harami amma kuma sun kashe sahabu manzan Allah sallallahu alaihi wannan ba matsala bane kashe sahabu manzan Allah amma wai kashe sauro a cikin harami wannan a kashe ko ba a kashe ba kaji dan Allah Allah ya ji kan ibn al-qayyim yace misalin irin waɗannan mutanen akramakumullah ya faɗi wata magana makaratu ne sai mu faɗe ta yake kamar mutumin da yake tare da mace ne yana zane da ita akramakumullah wa afana Allah wa iyyakum amma kuma a daidai lokacin da yake cikin zina da ita yake cewa ce bai wa Allah rufa fuskar cikin san ba kyau kallon fuskar mace wacce ba ka ba yana tsaka da zina da ita amma sai ake cewa ki rufa fuskarki saboda ba ke mutum ya kalli matar da ba ta ba ya manta abin da yake yi inda kallon fuska ne ma laifi da a ce in kallon fuska laifi ne zina ma laifi ce kallon fuska ba komai bane akan zina to amma shi hankalinsa ya fi karkata zuwa ga wannan dan karamin abun amma waccan aika aikar ita bata dame shi na haka zaka iya ganin mutum a cikin jama'a ilimi bai ishe shi ba iliminsa ba zai taɓa burge ka ba domin babu wani babi na ilimi da ya taɓa haƙaƙewa bai taɓa zama ya koyar da musulmai littafi na aƙida da usulubi da salo irin na magabata da za a iya fahimta ba balle littafin sallah ko alwala ko azumi wannan duk ba ruwansa amma fa shi fa abin da ya dame shi wannan ma baya kan shirya wani ma baya kan shirya shi matsalar shi ne wani wanda baya kan shirya shi ba cikin shiryayyu wannan ko da gaske yake yi ai ya bar abin da ya fi muhimmanci wani ya daga cikin simat na khawarij sauraka suna da aƙida suna da aikace-aikace suna da kamanni mazala sallallahu alaihi wasallama ya sifanta su a wurare daban-daban ko mazala ya ce in hannar ce su sai na yaƙe su na kashe su irin yadda aka yi wasu mudawa ko adawa kuma sai na aliyu ya riske su kuma ya kashe su wannan ba mimbarin karatun aƙida ba ne shi yasa kawai misali za mu bayar to su khawarij sun tafi akan cewa al-iman juz'un la yatajazza imani baya kasuwa ba wai zancan a ce rabin ka inumi ne rabin ka ba ne kuma wannan magana ta su kuskure ne domin hatta mu'minai da za su shiga aljanna ba dukkan su ne za su shiga salin alim ba akwai wanda har sai ya tsallake matakai gaba ɗaya tukuna ya zo matakin ƙarshe sannan Allah zai masa rahama ya kankare masa zunubansa على ramma الله Allah yake faman azlamu mimman istara ala Allah kadiban فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء وكذب بالسلك اي بالسلك لما جاء أليس في جهنم وكذب بالسلك لما جاء ليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين وتتكين سورة الزمر سنة كمان تتين فمن أظلم wane ne zaluncinsa ya kai mimman kazzaba ala Allah zaluncin wanda ya karyata yayi wa Allah karya wa zaba bis sidiki ya ƙaryata da kalmar shahada lamma ja'a ko gaskiya da ta zo masa alaita fi jahannama matsawal lil kafirin sai Allah ya ce wallazi ja'a bis sidiqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna lahum ma yasha'una 'inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinina sai Allah ya ce liyukaffira Allahu 'anhum aswa allazi 'amil in an zo shiga aljanna sai Allah ya kankare musu mafi munin abin da suka aikata sun fa aljanna amma sai Allah ya kankare musu mafi munin abin da suka aikata li yukaffiru Allahu anhum aswa allazi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'maluna kaza shikenan nan aswa allazi amilu nan kuma ahsana bi ahsani ma bi ahsani allazi kanu ya'maluna a shikenan zai hadu imani da kishiyarsa za su iya haduwa a zuciyar bawa hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga sayyidina umar Allah ya kare yadda a gare shi an zo da wani mutum gaban annabi sama sunansa abdullahi ana masa laqabi da himar al-himar ya sha giya a lokacin manzo Allah sallallahu kuma sahabi zaka ce ba shi da imani sai manzo Allah ya ce ku je ku yi masa haddi an dauke shi za a tafi da shi sai wani sahabi ya ce la'anakallah laqala ma ta'tina wa anta sakran Allah tsine maka kai dai wannan mutumin kullum sai an kawo ka kana shan giya ashe ma ba ranar ya taba ka sha ba sai magala ce la tal'anhu kakka tsara tsine masa fa inni ma a'lamuhu illa wa huwa yuhibbu wa rasulahu domin iya sani na da shi yana kauna Allah yana kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwa akwai ibada da ta kai kauna Allah da kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Allah yana kinsa gurgurdan laifinsa amma Allah yana kinsa gurgurdan mi imaninsa shi yasa ake kokarin ake cewa kai kokari ka bar sako dan imanin ka ya karu Allah subhanahu wataala ya ga mana kamar da ke cikin suratu Ali Imran sari'u ko wa sari'u ila maghfirah sari'u ila maghfirah min rabbikum wa na muminan sai Allah ce wallazina wallazina idza fa'alu fa'idatan aw nan kaga idza fa'alu fa'ishatan saboda wannan damuwa da take cikin zuciyarsu aw zalamu anfusahum zakarullaha saboda wancan imanin da take da shi ashe kenan mutum zai iya yiwa mumini ne shi cikakke amma wata ran ma saboda son zuciya da zalunci irin na dan adam kuma sai zai aikin da ba mumina ne suke yi ba ka ganshi mumini kuma ganshi azzalimi ka ganshi mumini ka ganshi kuma mai kyashi ka ganshi mumini kuma ka ganshi yana ƙarya to abinda za a ce bangaren nan yana taba wannan bangaren abinda da ake so ka yi kokari ka bauta wa Allah yadda imaninka zai rinjayi kuskurenka kuma ka ringa tuba akwai hanyoyi guda goma da shekul islam ibn taymiya kamar ke cikin fatawa juz'i na hudu ya kawo insha Allah mun samu lokaci a wata gabar zamu bayani waɗannan hanyoyin da su Allah yake canjawa mutum daga yanayi na ukuba zuwa yanayi na rahama guda goma ne tuba na ɗaya kenan ma ba sai nayi dogon bayani akan su ba tuba na ɗaya kenan na biyu istighfari na uku al-ahsanatul mahiya aikata ayyuka na alkhairi da suke shafe wa mutum munanan ayyuka na hudu addu'ar da mumine za su yi maka kana da rai ko bayan ka mutu kamar mutum ya mutu a yi masa sallah a nemi Allah ya gafarta masa na biyar kuma wato na biyar ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda mumini yana buƙatar wa'annan dan aikinsa kadai ba lalle ne ya tsirar da shi ba na shida kuma wato sai irin jarabawa da yake shiga ta yau da gobe wata jarabawa amma don a kankare wa mutum laifuffukansa ne na bakwai kuma wato sai azabar da mutum zai tarar a kabari wani mumini ne shi amma ya tafka aika aika sai an masa azaba a kabari ya ci riba sai an wanke masa ita ya yi kaza sai an wanke masa ita sannan na takwas shine wato ayyukan da mutum ya aikata ya mutu ya bar su suka ci gaba da tafiya kamar sadaka jariya kamar ɗa nagari da mutum ya bari sai kuma na tara Shi ne shine ahwali yawmil ɗar tsarmakatai tsorata tsorata na ranar tashi kiyama sai kuma na goma shi ne wani paket ne na Rahamar ubangiji wanda ba wanda ya san shi sai Allah ba ma za a san suwaye suka cancance shi ba sai an je gaban Allah kuma duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasuwar sama candidate ne na wannan rahama zai iya samun ta in Allah ya yarda wanda tana nan hadisin yana cin wa musulun da sunan ibn majah hadisi abdullahi dan umar in ka ji shi sai ka zubar da hawaye wannan nan kenan ashe mumini zai iya saba wa Allah da haka aqidar khawarij kuskure ce to bayan khawarij sai kuma mu'tazila mu'tazila kuma sune mutanen da suka yi auren ido suka bijire wa al'umman musulmai dangane da abin da ya shafi sanin Allah da bawa Allah abin da ya cancance shi na sunaye da sifofi suka yi amfani da hankali wajen aiwatar da nassoshi suka ce a jira sai hankali ya yarda da abu sannan sai hankali ya karɓi nassi sannan nassin ya zama ingantacce don haka magana a ce <clears throat> Allah yana zance baya zance ta ya za a yi zance sai su kawo wani mathematics sai su kawo wani equation sai ce to in aka ce kaza to ai kaza to kuma ai daga nan ma ɗauki kaza ka yi kaza zai baka kaza daga ƙarshe kuma ai kaza zai faru sai kuma daga nan sai ka soke sifar ubangiji yana da kasa ana yin equation din nan kullum na bada misali na bada misali wani by completing the square a zo a tafi a tafi kuma a zo ƙarshe sai kaga kuma ka rasa da ake an koma plus or minus <clears throat> to kaga mu'tazila su suna da matsala an ce asalin su sun fita daga makarantar Hassan al-Basri ne Ubangidansu shine Wasil ibn Aqa alhamdulillah yanzu babu wata aqida wacce take da daftarin da sauransu wacce sunanta mu'tazila sai dai waɗanda suka ciki finciki waɗansu aƙidojinsu kuma sun tafi akan cewa ƙur'anin nan ba fazancan Allah bane, ne halittarsa Allah ya wanda kuma wani aƙida ce yace akwai kafirci a cikinta to su ma mu'tazila <clears throat> sai suka ce eh su ma sun yadda imanin nan haka yake a dunkule yake amma sun saba da a akan cewa shi wanda ya kuskure ya aikata laifi ba musulmi bane amma kuma ba kafiri bane a ina yake suka ce yana nan a manzilatun baina manzilatai yana nan a tsakatsakiya to sai Allah ya ce annatijatu nihaiya an an koma lahira ba suka ce an an koma lahira kuma fa huwa khalidun mukhalladun a anan kuma zai dawwama a wuta to wannan raddin da za a yi musu irin raddin da aka yi wa khawarij to sai firqa ta uku ita ce sirka ta murji'a su kuma murji'a sai suka zo da ra'ayin da ya saba wa na khawarij su khawarij sun ce al-iman shay'un wahid idza dhahaba ba'dahu dhahaba kulluhu to su kuma 'yan murji'a sai suka ce a'a ba fa wani zancen haka shi fa imanin nan da kake ganin sa ran da ya shiga kuma ba abin da zai fitar da shi yana karuwa yana ruwa da cewa irin karuwa da raguwa ai shigarsa ta farko ita ce karuwarsa ya tiki da wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi yau da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman duka tafiyar su ɗaya ba su da bambanci a wajen Allah sai suka allaka zuciyarsu da hadisai na raja'i cewa man qala la ilaha illallah dakhala aljanna wanda yace la ilaha illallah in ji manzo zai shiga aljanna sai Abu Zar yace wa in zana wa in sara'a in kuma ya zina ya saka ba manzo ce wa in zana wa in sara'a ce wa in zana wa in sara'a manzo ce wa in zana wa in sara'a wa in zana wa in sara'a ce wa in zana wa in sara'a wa in shariba al-khamra ala raghmi an ta'abida to sai suka yi kuskuren fahimta sun kuma manta da hadisin da khawarij suka kafa hujja da shi akan cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqun hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashribu al-khamra sharibun hina yashribu wa huwa mu'min ba za su iya daidaita waɗannan hadisan su gane mai manzon Allah ya ce ba sai suka tafi akan kawai la yadurru ma al-imani shay'un ba wani abu wanda yake taba imani kawai in ya shiga ya shiga kenan to sallah ko suka ce kan sallah an kasu kai in ma baka yi ba baka da matsala azumi bin da ma an kasu kai in baka yi ba baka da matsala to wannan aqidar ta murji'a to ita ce kuma aka sa ta a faifai sai aka samu ɗan su kananan murji'a wanda su ba kowace aqida ta murji'a take da ita wannan ake kiransa murji'atul fuqaha to anan kuma ƴan maturidiyya mabiya abu mansur al-maturidi su ma kuma a nan suka gina wani yanki na aƙidarsu ta cewa aiki baya shiga cikin imani imani daban aiki daban wanda kuma ƙarƙashin wannan baƙar aƙidar akwai waɗanda sun kai haddin kafirci da abin da suka ƙudurta kamar gulat na murji'a akwai kuma waɗanda suna cikin haɗari a aƙidar tasu akwai waɗanda kuma su ɗin ba su da matsala a rayuwarsu a addininsu amma wannan ra'ayin nasu kuskure ne duk girmansu da matsayinsu da darajarsu ba a jin yi musu raddi kamar murji'atul fuqaha da kuma masu ilimi da ne a cikin maturidiyya wanda kamar yanzu lokaci ake nuna min yayi wannan yana buƙatar a ɗan fayyace shi a hankali duka ƙarƙashin zadatul imanan a fashin bakin wannan aya lalayin Allah ya kai mu a karatun gobe sai mu fayyace abin da ya shafi wannan bangaren don mu samu yaƙini kuma mu ƙara samun tabbas a kan addinin da muke bautawa Allah subhanahu wataala sai kuma mu shiga aya ta gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wannan kuka kuskure kuma Allah ya yi mana hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi